بسم الله الرحمن الرحيم yanda ake shafa huffi din da kuma socks da takalma duk ɗaya ne babu bambanci ba shi da wahala wanda malaman fikihu sun tabbatar da wannan ah, za ka sanya yatsun hannunka na dama ka hada su ka dora a daidai yatsunka na sawun dama sai ka jawo sama zuwa daidai idanun sawunka shikenan ba za ka shafa dunduniyarka ba ba za ka daga tafin kafanka ka shafa ba ba a shafa kasan tafin eh, wato kasar sawu la ba a shafa baya da inda ya yi lungu na bayan idanun sawunka duk wannan ba a shafa shi kokarin shafa wannan ma malamai da yawa suna cewa bid'a ce saboda babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam an-Nawawi eh, yayi magana akai duk da cewa akwai sabani da aka samu ta wajen malaman fiqh misali mazhaba ta al Malik wanda akwai ma daga sahabbai waɗanda ke da wannan fahimtar ba laifi bane don ka shafa kasan hoffi ba laifi bane ne tunda su a ganin su ana iya shafa kasan huffi amma dai ijma'an saman huffi saman socks saman sawunka shine wajibi a shafa kasan fa ga wasu masabobi suna ganin mustahabi ne ka shafa wato in ka shafa ka yi daidai ga wasu masabar suna ganin bid'a ce don akwai hadisin sayyidina albino abi talib wanda ke cewa da addini ra'ayi ne da kasan huffi ya kamata a shafa ba saman shi ba to ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shafa kasan huffinsa ba saboda haka ba za ka shafa kasan ba ai dama shafa socks din da kake ba kawar da datti bane biyayya ce ga Allah biyayya ce ga Allah don haka kar ka dauka a to tunda dai za a shafa ai kasan ya kamata bari a shafa ka ɗebo ruwa ka la babu wannan biyayyarka ake so a gani ga Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah ya yi umarni za ka bi ko a'a wanda in ka dubi taimama ai taimama in ka yi ta ba tsarki kake ba wani ma zai ce to ai yana kara ma kansa datti ne tunda ka nemo hoge ka taba ka shafa a fuska ko to amma tunda Allah ne ya shar'anta Allah yana son ya ga biyayyar da zaka masa saboda haka biyayya ce ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam a yi biyayya ga allah tabaraka wa ta'ala wajen shafa shafa huffi ko shafa socks ko kuma shafa takalma duk iri guda ne don haka ba za ka shafa duka kafanka ba kuma ba za ka ɗago shafar sama da idanun sawunka ba in dai ka ɗora hannuwanka lokacin da ka zuba ruwa a hannunka ya jiƙa. sai ka dora a yatsunka na dama a kafa ka ta dama sai ka jawo zuwa sama an gama ka gama biyayya ga Allah ta wata ta'ala wanda malamai akasari suna cewa abinda ake so shi ne a samu kashi ɗaya cikin uku na sawunka ka shafa shi magana ta ƙare so ba wai shafa ko'ina ba ne saman sawunka ɗin nan shi ne muhimmi kamar misali al'imamu abu hanifa yana cewa in dai ma aka samu wurin da ka shafa ya kai fadin yatsu uku to shafan ka yayi saboda dama ba wankewa ake so ka yi ba ba kau da wata najisa ake so ka yi ba ibada ce ga allah tabaraka wa ta'ala don haka abin da ake so da kai a sunna an yabda bin rijil yumna qabla yusra wannan nan ma akwai bayanin da malamai suka yi wasu na cewa ka fara shafa dama kafin hagu hatta a malamai na yanzu misali bin bas shi a fahimtar sakin wanda ya zo cikin majmu'u fatawa wa rasa'i makalati yana mujallar na goma shafi na ɗari da biyar yana cewa ka fara da kafar dama kafin hagu wato ka fara shafa dama kafin hagu ko kuma masahar eh, rijilal yumna bilyadil yumna ka shafa sawun dama da kafar da hannun dama wa rijilal yusra bilyadil yusra sawun hagu ka shafa shi kuma da hannun hagu in ma ka fara shafa wato sawun dama sannan ka shafa sawun hagu ko kuma ka shafa su a lokaci guda fala ba'asa babu laifi duk wanda ka dauka yayi daidai abinda ake so wato shine ka shafa su gaba ɗaya kafin ka sanya kafafunka a cikin wannan socks ko a cikin huffi haka shi ma ibnu usaymin ne fada ya yadahu min atrafi asabi'ir rijil ila saqihi faqat ka sanya yatsunka a saman yatsun hannunka a saman yatsun kafafunka sai ka jawo zuwa farkon shi shikenan wato daidai saman daidai saitin idanun yatsunka idan ka yi kafar hagu ita ma haka ka gama kaga kenan shafa huffi abu ne mai sauki wanda baya bukatar a ce sai mutum ya wahala wajen fahimtarsa ah, illa dai dole ne mutum ya yi kafin ya sanya takalma wanda shi ne abinda malamai suke faɗa kafin ka sa socks din ka gama shafa su idan ka shafa su sai ka sanya wannan shi ne mafi dacewa duk da cewar akwai muhawara dangane da wannan ah, wannan shi ne takaitaccen bayani da na ce ya kamata mu yi game da shafan huffi idan ka lura shi huffi din nan shafa shi wato yana iya sanya wa mutum tunanin cewa ai wanke kafan shine yafi to abinda malaman suna suke son su karfafa mana shine ba a cewa kaza ne yafi idan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi wannan yasa suka ɗauki matsalar shafan huffi suka kawo a littafan aƙida wanda asali a littafan fiƙihu ya kamata a basu amma sun kawo matsalar shafan huffi a littafan aƙida saboda karkare na kada ka yarda ka rena wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam